بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد yau ranar litinin watan ramadan yana da kwana goma sha biyu alif ɗari da talatin da shida hijiriya kuma ashirin da tara ga watan shida shekara ta goma sha biyar wannan shi ne zama na goma a tafsirin alkur'ani da muke da bayanin ma'anonin ayoyin alkur'ani a masallacin 36 bonita trade da ke cikin garin port jihar rivers state a nigeria wanda mun fara da aya ta ɗari da arba'in da ɗaya yau kuma allah ya kawo mu ta ɗari da arba'in da takwas allah ya ce da ya ƙulu lalina ashraku bayan allah ya yi bayanin abin da mushrikai suke yi na haramta abin da Allah ya halatta yin sarari sai yake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam tani na irin yadda zai kalubalance su domin ƙara tabbatar musu da cewa kan kuskure suke sai ya da sannu alladina ashraku mushrikai wanda suka yi shirka suka hada Allah da wani za ka suna cewa lausha sha Allahu ma in sun ga an su tura ta kai an kore su ai Allah ne ga dama muka shirka da Allah bai ga dama ba da ba za mu yi shirka ba ba dan Allah ya ga dama ba da mu shirka ba law sha Allah da Allah ya ga dama ma ashraku sai ce da su yi shirka ba wala aba'una kuma mu ga da iya ga da muke a wajen yayin kuma da Allah ya ga dama da su shirka ba wato wannan suna kafa hujja da shi ne akan cewa abin da suke yi daidai tunda Allah ya kare su akan su kawai daidai ne tunda da Allah ya ga dama da ba zai bar su akai ba da a ce baya su wala amarna min shay da Allah ya ga dama da mu da iyayen da mu haramta komai ba dan haka da abin da kuka ga mun haramta Allah ne ya bamu muka haramta Allah ya ce kadalika da alladhina min qablihim to haka da ba suke kakanni su ma da suka zo kafin su haka suka kare ta da aka aiko musu da sako ba su karɓi gaskiyar ba hatta wato Allah ya ce hatta za mu ba sana har sai da suka ɗanɗani dankar da azabar a lokacin da suka ga ba haza ba yadda za su yi wato sai suka gargaya suka yi imani da Allah ko kuma sai da azabar ta sauka a kansu sa'annan kuma suka tabbatar da cewa abin ake gaya musu da gaske ne ya Allah ce to wannan magana da kuke faɗa kuke kafa hujja da hankali da tunani akan kaddara hal inda kun ilmi kun ka gaya musu ya rasu sallallahu sallama, wasallam hal inda kun min ilmi shi akwai wani ilimi wanda yake tabbatar da cewa Allah ne ya ga dama ya bar ku ba ta kore duhu da na sai ku fito mana shi don mu gani ba ku kare bakin ku kun ba a kafa hujja da aiki ba a kafa hujja da alqadar alkauni ko kuma almashi alkauni a akan faruwar aiki wanda yake ba daidai ba domin babu wani abu da ka sani face Allah ya san shi shi ya halice shi shi ya kaddara abin zai faru a bisa matakai na kaddara guda hudu duk wani abu da mutum zai gabatar tuni Allah ya kaddara shi tun tun tun tuni tun kafin a halicci duniya da shekara dubu saba'in kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon Abu da Allah ya halitta shine al-qalam faƙala sai ubangiji ce da alƙalmi uktub ma huwa tarihin ila yawm qiyama rubuta abin da zai faru har ranar tashi alƙiyama to hatta zaman nan da maganar nan da muke yi Allah ya rubuta cewa za su faru duk abin da ka sani Allah ya rubuta shi ya yi bayanin sa dake dake kawai jiran lokacin sa wannan da take kaddara sai kuma kaddara ta biyu idan lokacin faruwar abin ya zo idan lokacin faru abin ya zo ko kuma idan aka halicci mutum mutumin da zai aikata wannan abun zai zama sanadiyar faruwa wannan abun to lokacin da ya zama gudan jini ya zama gudan tsoka aka kera shi to kamar yadda hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya zo sun mayu umaru bi arba'i kalimati sannan a sa mala'ika ya rubuta abubuwa guda uku na ɗaya bi kasri ya rubuta duk abin da mutum zai mallaka na arziki wa ajalihi da iya kwanakin da zai da numfashin da zai wa amalihi da dukkan abin da zai so a nan sai a kan ko abin da aka rubuta shi a kankara sai a kan da mai tashi wannan shi ne sitar da ko to sai sitar na uku idan kuma aka zo duniyar duk shekara ubangiji yana sake bajet na abin da zai kasance wanda yake faruwa a daren lailatul qadr a cikin watan ramadan na kowace shekara kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul dukhan fiha yufraqu fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin da lailatul qadr ne ake raba dukkan wani abu da ya tabbata Allah ne zai gabatar da abu da za a gudanar da shi wanda Allah ya tabbatar da shi wanda Allah bai goge shi ba domin Allah ya ga dama yana iya goge abin da ya ga dama kamar yadda ya faɗa Allah ya sa goge abin da ya ga dama bisa kaddara kuma na kaddara wa yusaddid a wata kira kuma wa yusaddid in ya ga dama kuma ya bar abin da ya ga dama amma ummul kitab asalin littafin na lawul mahfuz inda yana can wajen su a zaman saman bakwai an fahimta idan haka idan aka wuce a ce to wani zai kaza wani ma zai kaza wani zai kaza wani zai kaza wani zai samu kuɗi wani zai rasa wani zai samu na wani zai rasa ɗa wani zai duk sai a sake budget wannan shine stage na nawa na uku ko to sai kuma lokacin faruwar abu sai lokacin in ya zo Allah yana son abin sai ce da abin kasance to sai kuma abin ya kasance domin ba wani abu da zai kasance sai Allah ya ce masa ya kasance kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala faɗa inna ma amruna idza aradnahu inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah ya ce mu yadda al'amarin ne yake a komai da kasance zai faru in dai muka so ya faru sai mu ce masa kasance sai ya kasance to kenan ba wani abu da zai faru a duniyar nan ko ne ne shi sai Allah ya ga dama saboda ubangiji subhanahu ta ce ala lahul khalqu ala lahul khalqu wal amru Allah ce halitta komai da kasani na Allah ne shi ya halitta wal amru kuma ba abu man ya kasance ba sai ya ga dama shi yasa ce wa in min shay'in wa in min shay'in kasance face ko bai zama ba face taskarsa tana hannunmu ba ma saukar da shi ne sai da wata kadda Da maka Allah ya rubuta za a yi kaza idan aka yi kaza an ba a yi kaza ba kuma ba za a yi ba to sai da za a yi ga damar a yi sai za a yi sababin sai kuma sabbabin sai ya faru an gane ko haka za ka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna kullu shay'in inna duk abin da ka sani mun halice shi ne bi qadari da kaddara wa ma amruna illa wahidatun mu kawai abu zai faru a wajen mun ɗaya ne take shi kenan kalamin bil basar kamar kifta wa ido yanzu nan Allah zai ce kasance sai ka kasance shi ba wani mumini da zai bi kirki ya ce shi zai mutu a mumini sai Allah ya gada hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga sa'ad ibn sa'id bin sa'idi Allah ya kare da gare shi yake cewa kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wata ran muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani yaki aka buga yaki aka buga yaki yace sai ga wani daga cikin wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce masa sahabi in ba ka sani ba abla bala al-hasan shine yanzu zama karan gwajin da zai a yaki baya kutsawa cikin arna sai kayan kawuna suna faruwa ƙasa su zube kanan su zube kanan kowa yana cewa ina ma dai a ce yake yin irin abin da wannan yake Allah ya kaddara a gama yaki aka samu nasara wannan mutumin baya wurin sai kowa yake cewa kan amma wani ne amma dai wani ba da abin da ya aikata ai wani ai shi wannan ya gama ya ji daɗinsa ya samu aljannarsa ya ji daɗin ta sai maza su yake kuma ɗan wuta ne ba wata zai shiga kashi ya yi jihadi na sabi ɗaya ya ce kawai sai wani sahabi aka zauna irin ana ta mamaki sai ce ku ɗale ne shi ni ba zan bibiye shi sai ce sai na bi shi duk inda ya shiga bi shi baya kula da ni har sai da ya zo inda babu kowa kawai sai ya duba cikinsa sai ya ga da an jinji masa ciwo a wajen yaƙin sai ce yanzu jarumi kamar sa a ce da an yi masa wani to me amfanin mara rayuwarsa kawai sai ya kafe mashin da goran mashin ta a ƙasa kawai sai ya hau kan mashin ya kashe kansa ai sai sai sahabu nan ya garzayo da gudu wajen annabi sallallahu alaihi allah ashhadu an la ilaha illallah wa anna ya ce na shi da babu abin bautawa da gaskiya da da sai Allah kai kuma kai ne manzon Allah Sai ce ne babu sai ce wallahi rasulullahi kaji kaji kaji ya yadda mutumin nan sai maza su rike cewa inna rajula la ya'malu bi amali ahli aljannati fi ma yabdu lin nas wa huwa min ahli an-nar zaka ga mutum yana ta aiki irin aikin na aljanna a zahiri kamar yadda mutane suke gani amma wuta zai shi وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار بما يبدو للناس وهو من أهل الجنة za ka ga mutum yana ta aiki irin na 'yan wuta amma a zahiri kai ne za ka yi haka amma shi kuma ɗan aljanna da haka ashe nan aiki ga ma shi ne shigar da kai sai ganin da da ganin damar Allah sannan ɗan aljanna zai shiga aljanna ɗan wuta zai shiga wuta to amma Allah da kansa ne zai so kowa ya shiga wuta ba zai bari Allah baya son ya shiga wuta domin Allah da kansa ya faɗa cewa yuridu babu an yi yatuba tuba alaikum Allah yana son ku ma tuba ya karɓi tuba domin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama da sai so kan muku abin da za ku sha wahala domin ku shiga wutan walau sha Allah la a'lam walau sha Allah la a'lamakum da Allah ya ga dama sai ba ku kashi ya sauka muku da abin da zai wahala da ku amma Allah sai bin mana addini ya zama sun sauki domin kowa ya zo ya shiga aljanna to amma ya ake dan wuta ya shiga wuta da mashi'ar Allah to da haka sai malaman tauhidi suka ce mu kalli babu alqada wal qadar mu kalli babu kaddara sai mu ga cewa akwai kaddara ta alheri akwai kaddara ta shari. kaddara ta shari shine kamar mutum ya talauci mutum ya shiga wuta ya kafirci ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to sai Allah subhanahu wataala ya bar kaddara ta alheri a hannunsa ta yadda shi ya halicce ta shi ya tsara ta kuma shi ne yake ba da dama ta tabbata ba wanda zai arziki ba sai dai Allah ya so ya arziki kuma Allah ya so duniya za su taru ba ta sana ba Allah yi bar tankar a hannunsa shi kaɗai yake kuma duk wani mumini daga kaga ya shiga aljanna Allah ne ya sauƙaƙe masa ya shiga aljanna to kaddarar shari Allah ne ya yi da ya halice ta kuma shi ne ya tsara ta sai sanya mata sababi sai ba wa adam dama ta zaɓi da ya ba shi dama ta zaɓi sai kuma bai bar shi da iyawarsa ba sai ya kore masa zuciyar da takan umarce shi da alheri takan umarce shi da sharri sai kuma ya gaya masa dalilin fadawa cikin sharri ne shi sai kuma ya tsoratar da kai game da shaitan sai ya gane Guda ka duk wanda kaga ya aikata aikin sharri to bisa zaɓin sa ne ba da san wai a ce Allah subhanahu wataala ne ya ta maka kai aikin shari'a anan an samu kungiyoyi guda biyu da suka bata kungiya ta farko alqadariyya domin su yan alqadariyya sai suka rikirkice sai suka ce to ai gashi Allah ma ga abin da ya faɗa a cikin alqur'ani a in tusibuhum hasanatun in tusibuhum hasanatun yaqulu kyakkyawan abu ya same su sai a daga Allah ne wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min idan kuma wani abu baki mara kyau ya samu ya faru sai a wannan daga manzon Allah ne sai Allah ya tsare ya ce kul kullum min indillah wa ayatin da hakkin da wanda ba hakkin ba duk daga wajen Allah yake wa ma la mutane ne ana kai musu magana ba sa ma zuwa kusa da inda za su fahimci zance nan ka kullu min illa sai ka dariya ka ce kai kwantar da hankalinka shi Allah shi ne yake halittar alheri yake halittar shari kai kawai an wato abuwan a ɗan jabariya kai na ɗauko a ƙidan jabariya na ba a ɗariya ɗan jabariya a ɗaya a jaba sai suka ce to ai kawai Allah ne yake maka aikin ma kai ba kai kake ba kawai kai sai dai ka ganka ka tafi masallaci amma ba kai kake tafiya ba inda Allah ya ga dama sai ya yi na'am tun daga shi nan Allah ce wa ma ta sha'una wa ma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ku ba ku ne kuke so ba sai dai Allah ne kawai yake so da kansa ubangijin ta kai sai suka ɗauko faɗin Allah su zama ta wallahu khalaqakum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun suka ce Allah shi ya shi ya halitta duk abin da kuke aikata wa dan nasar karima kada karima shi dai Allah shi yake harita shi ya aikata wa to wannan mutanen dalluna mubillu na'am batattu ne bi nassil qur'an sai aka samu yan kadariya wanda su ne suka fara fitowa suna da kusan ita ce firka ta farko da ta fara bayyana bayan sawari a cikin wannan addinin na musulunci su kuma yan kadariya sai suka saba wa jabariya sai suka ce a'a kun wa Allah shari Allah ba fa bai san abu yana faruwa ba sai abin ya faru ma su sai ga abin yanzu misali wai a wajen su kamar Allah bai san za mu taru a wajen nan ba sai da muka tare sai ka ga sun taru sai turo mala'iku sai ya kare kodin saka suka ce yasa hadisin farko da imam muslim ya kawo a cikin sahih muslim da kawo kuke shi ga gama da muqaddima a kitabul iman hadisi na daya na farko da ya koro hadisin da isnadin sa zuwa ga yahya ibn ya'man ya rawaito shi daga hakan ibn ibn hasan har zuwa kan yahya ibn ya'man yace kharajtu in ji yahya ibn ya'man yace da ni da dan uwana abokina Humayr ibn Abdullahi al mun fita tabi'ai ne su su biyu hajje ne a wani kusurrai mai ruwa ya ce to na manta cewa ya ne mun fita hajji ko mun fita umara a takaice dai sun tafi maka daga Madina ko daga inda suke ko kuma farkon hadisin yake cewa awwalu man qala bil qadari farkon wanda ya fara magana akan kadariya a gidan kadariya to a ibnu ma'bad al-juhani ko waye ma'abad bin juhari shine ma'abad al-juhani wani mutum ne shine farkon farkon da ya fara kawo wannan tunanin na cewa Allah ba ba shi da ilimi akan abubuwa sai abu ya faru wani ya zuba sanan yake sani to sai ce fa kharajtu ana wa kumai ibn Abdullah al-Himyari ibn Abdurrahman al-Himyari sai muka fita da ni da Humayd jiya ya bin Amr yace fa qulna mun fita hajji ko umara muka ce ina ma dai a ce Allah ya sa mu dace da wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi mu tambaye shi yace fa wufina bi Abdullah ibn Umar muna kai sai ga Abdullah ibn Umar sai muka ce shi kiran kaya kike gindin kawa yace faktanan namu sai muka kewaye shi ɗaya a da wahidin wahidin an yamihi wa wahidin an yasari ɗaya ɗaya a damansa ɗaya ɗaya a abu kamar yadda suke sai a kama hannun mutum sai a yi su girmamawa ce a wajen ko a jama'a maka ko a jingina a ka, ko a ne ka haka larabawa suke ya ce sai muka ce ya sai ya ce fa zanantu anna sai yake ilayya kalam tun a lokacin na san dan uwana eh, alhinyari zai bar ni yi magana wata kila saboda ko ya fi shi fasaha ne tare dai ake tattaunawa amma shi yake so ya zama speaker a wurin sai na ce ya aba abdurrahman يا أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر إنه خرجت قبلنا ناس yanzu gaba gare mu ga wasu mutane nan sun bayyana sababbi ya ta'affauna al-ilm sai ka da ilimi da ka taba su ce su suna da karatu ya tsumuna Allah kada wasu a zaton ma Allah baya sanin abu zai faru wa annal amra unuf al'amra wai kawai haka ke faruwa sa kai Allah ma bai san su ba sai sun faru yake ganewa shi ma sai Allah bin Umar ya ce fa idza lam tuntahum fa akhbirhum anni minhu bari bari'un wa hum minni anni minhum bari'un wa hum minni in ka gamu da ce ba ni ba su kuma ba su ba ni wallazi yahliku bihi Abdullah ibn Umar na rantsa da Allah da da shi nake rantsuwa ni Abdullah ibn Umar li ahadihim mithla uhud zahaban da a ce ɗayan yana da dukiya wacce an auna ta zinariya ce ta kai girman dutsen Uhud ma qadira Allah min yadda yu'min bil fa anfaqa wa ciyar da dukiyar bi sabilillah Allah ba zai taba karba ba dan a wajen Allah ba musulmi bane sai ya yi imani da kaddara yace sami'tu ab sami'tu Umar ibn al-Khattab yaqul na بابانا عمر بن الخطاب Khattab yana بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار الزبر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ركبتيه نعم. ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله wal yawmil akhir sai sai wa an tudmina kaga a can wa wa ya an tudmina billahi sai abadi wal wa malaikati wa kutubi wa rusuli da ya zo maganar wal yawmil akhir da ya zo maganar kaddara wanda shine mahallin shayi sai sai wa an tudmina bil qadar kuma sai ka yi imani da kaddara khairihi wa sharrihi kaga wannan raddi ne ga wanda suke cewa a kaddara kyakkyawan kaddara da wata ban kyakkyawa ba سيدي صدمك فأخبرني عن الإنسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها لاعلم من من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الامس ربتها وأن ترى الكفاة العراة الآلة رعاء الشاة يتطاول في البنيان ya ce to sun malaka kawai sai aka neme shi aka rasa ya tafi a wata wayar bayan wani lokaci sai manzo Allah sallallahu salama ya ce a layyar sai ku je ku ce da wannan mutumin ya dawo sai aka yi shaka ta sallallahu alaihi da shi a wata wayar sai muka tafi wata rana sai manzo Allah ya nufi da a wata wayar kuma fala bisitu fala sai na zauna a tsawon lokaci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال ذاك جبرائيل أو ترواكم إنه جبرائيل أو ترواكم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو ترواكم أتاكم يعلمكم دينكم وأنا كذا wa an tusmi bil qadri khairihi wa sharrihi mu a aqida ahlus sunna jamaa kaddara ta alheri da ta sharri duk mun yarda cewa daga wajen Allah take haka ne to amma qadariya da kuma ɗan shi'a da suka mara musu baya dan su a wajen shi'a a tauhidin su kaddara kawai ta alheri ce babu ta sharri har ma sai ka suna mana iskili suna ayoyin nan abinda yasa suka ce kaddara ta sharri kawai so suke su zagi Allah ya khabis kaifa nasubullah sai ce ai a abin da isa sai ka ga mutum yanzu yanzu idan ya gina gida kyakkyawa ya yi komai ah, ka zuta an a amma wani kayi kokari kana sai din albashin ka to amma in ko ya sai mota amma in ya tafi ya ya ce Allah ne ya rubuta ko ma bai fita ba dai sai ta zo dai sai ta faru to ya manta cewa danganta tasirin zuwa da sababi ai ba aiki bane misali mutum ya mutum ne ya auri mata sai ya haifi yaro kyakkyawan yaro kuma mai ladabi da jiyayya sai ka kalli yaron sai ka kalli babansa sai ka kalli babansa sai ka ce da babansa gaskiya cikin gidacen miji shi yasa ga ya'yan aiki da irin miji wannan ba sababi bane na aure kuma wannan hakika ce da Allah ya sa ta ka tunka haka zalika ita ma a ce kai ma ka haida can mata da shi ka duk suna yi matarka amma wannan ya kuma ɗebe wa Allah aikin aikinsa na cewa shine wanda ya saka haka bai ɗebe wa Allah amma lokacin da yaro ya fita ya accident sai aka zo ana kuka mota ta ka shi ya mutu sai a ce ku Allah ya kaddara dama zai mutu in ma bai fita ya je ya mota ta kaɗe shi ba a aike shi ba to dama mutuwa za ta biyo shi har gida sai Allah ya ma ya faɗa aina ma ta kuno yadda aina ma ta kuno rizqukum al-mawt تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله الآية سورة مكرمة آل سيدنا نعم Allah ce inda kuke sai mutuwa ta biyu ko da kun kasance a cikin gini wanda yake mushayyada an ɗaukaka ginin an yi masa duk an sa abubuwa na tsaro haka kuma suke cewa laukan inda na ba ma su wa ma haka suke cewa ai wato idan idan zarafu fil ardi aw kanu gusba idan mummunai suka yi tafiya ko kuma suka je yaki in aka ce sai muna kai su ga kanu inda ma ma su ma kutu ai wallahi da ba su tafi ba da ba za su mutu ba da ba za a kashe su ba ai wallahi inda a gida ta shi kenan sai Allah zan ce kullu kuntum fi kullu kuntum fi فرغ الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم الله يسير كودا gidanku kuke kuna cikin gida sai Allah ya koro inda Allah ya rubuta za su yaƙi ku din sai su biyo ku har gida su karkashe da ka yi da gidan ka ce mutuwa ta zo mutum ta ɗauki ko a ina kake ita mutuwa jira take lokaci ya ta zo ta ɗauke ta saboda haka ka bi kenan yan kadariya su masu fadi da ƴan shi'a su kuma ƴan jabariya ƴan murji'a ne suka fi musu su kuma ƴan murji'a su ne wanda suke ganin cewa kawai man ƙara la ilaha illallah da kalal jannata da ka ce la ilaha illallah kawai ka zama dan aljanna ko ka yi sako ma kuma ne kai ne ai Allah inda yana son ka shiga wuta ba zai baka ka ce la ilaha illallah ba ƴan jabariya kirna Allah ne yake halitta aikin ne maka to duk gaba ɗaya su sun bata batatu ne su sai ahlus sunnati wal jama'a ne suka gamsu akan cewa wato dukkan wani abu na alheri da na shaidar asalin halittarsa da sanin sa da iliminsa na Allah ne kuma abu baya faruwa sai Allah ya ga dama don haka to a nan shi yasa abin da yake na umarni na Allah wanda yake umarni ne na shari'a cewa ayi ko kar ayi, game da yi Allah biyayya ko saba wa Allah biyayya amrun ne ikhtiyari ba amru ne jabari ba dan adam yana da zaki yasa ubangi subhanahu wa ta'ala sai faman sha'a fa man sha'a yu'min wa man sha'a yakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce shikenan sai a ce to ya kuka bare Allah ma ya ce ku kafirce sai ba za a ce ba duk da aya ta alqur'ani amma dai qur'ani bai ce ka kafu ba hmm. yasa ya kala qatil idan ka zaɓe su ka ce to yi kenan yanzu kafirci ma ya halatta kenan tunda Allah ta yi kamar sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur shikenan sai aka bi ai kafirci inda za mu fassara Qur'ani da gundarin Qur'ani kawai ya aya kaɗai za mu ɗauka a fassara to idan suka ce maka ai eh, sai ka ce to can a cikin suratul a'raf fa da in aka tambaye su wai ya fa'alu ba ni shatan qalu wa sha aka tambaye su sai ai wajanna alaiha aba ana ai iyayen mu muka gani suna yi wallahu amara na kuma Allah ne ya umarce mu sai Allah ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah fa baya umarni da ya aikin albasha duk wanda ya aikin albasha ba Allah ne ya sa shi ba ataquluna ala Allah ma la ta'lamun faɗa wa Allah abin da ku sani ba ku faɗi wani abu game da ubangiji subhanahu wata'ala qul amara rabbi bil qist to da abin da Allah ya ce ku yi adalci wa an aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu na'am innahu la yuhibbu al-musrifin kun wannan aya rabi ce gare su da suke cewa ai law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay'in جل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن kawai abin da kuke bi zato ne wa in antum illa takhrusuna kuma ƙarya kuke domin al-kharsu shine ƙarya zato kuma da nasewa akan da kan kasar ba gaskiya bane sai sa Allah ya tsine ya ce kutilan al-kharsu Allah ya tsine wa makarita da haka alkharsu anan bi ma'ana alkadi wa in antum illa takhrusuna illa takhrusuna ay wa in antum illa takdubuna amma asalin alkharsu shine al harzu wal tahlil shine estimation ga estimation din abu kai da ka amma wanda yawanci kuma in kai da kadin ba dole ne ya zama daidai ba ba dole ne ya zama akwai kuskure ba sai dai abin ya zama ba probability to sai Allah ya ce kul falillah kul falillahil hujjatul baligha yace kul ka ga su al hujjatul baligha lalle hujja ta shiya lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala take cikakkiya wanda ita ce babu shakka a cikin ta kuma babu kai ko walau sha'a lahadakum ajma'in na'am magana cewa Allah ne bai ga dama ku shiryu ba wannan kan haka ne domin da ya ga dama da ya shirye ku gaba daya amma sai dai ya guda muku hanya ya kuma nuna muku yadda za ku yi ku bi wanda da kun burda sai Allah ya kawo cikin shi ne amma ubangiji subhanahu wataala yana cewa law sha'a rabbuka la amana wa law sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a Allah ya ce da ubangijin ka ya so da dukkan mutanen duniya sai su zama mu'mini afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin ya Rasulullah kai tun da Allah bai gada ba za ka iya cinta ba mutane da ke cikin zama mu ne in ba su zama mu ne ba kare su kawai sai ka je kai abin da za ka yi ka kira wa za ka kira Allah ya san in ka ka tabbata sa qul bal la yajid zahira wa law sha'a la da ajma'in ya Allah ya suda ya shirya da ku gaba daya qul halum shuhada qul halum shuhada akum allazi ce halumma shuhada ku je ku zo da shaidu akan alladina na wanda suke ba da shaida anna Allah harama ala cewa Allah ya haramta wayancan bahira da sa'iba da wasila da halin duk ko ku kawo su tabbatar mana kuma su faɗi hujja da ilimi na'am فإن شهدوا فلا تشهد معهم الله سبحانه وتعالى فإن شهدوا idan suka zo suka yi rantsuwar suka shaida fala ta shahad ma'ahum to wato kada ka sallama musu kada ka yadda da shi da su dan shi bai hude ko shirki zai iya zuwa ya maka rantsuwa a kan ƙarya ya kirawo maka shaidu wannan anan akwai kamar ɗan jirwaye da kamar wanka game da abin da ya shafa al'amari na shari'a yawanci alƙali zai zauna akan kujerarsa ta alƙalanci za a kawo ƙara zai yi nazarin kes kabiya zai kalli ce san a wani aji ne shin kabiya sai madaniya ko kabiya ce jinadiya civil case ko criminal case ko mene idan ya kai ta ajinta to kuma zai bi procedures akwai abin da ake kira procedures al-ijra'at al-qanuniyya idan ya wannan ijra'at to abin da doka ta tabbatar masa shi yake tabbatarwa kai criminal litigations akwai waye da sauransu to za a zo masa da masu husuma guda biyu idan aka bi physical evidences hujjoji na zahiri sai kaga sun sa wani ya yi kyansu to kai kuma a sanin ka ka tabbatar da cewa wannan wanda aka yi rubutun din shine ke da gaskiya shi ke sai ka sallama matsayin ka na alƙari alƙari ta shari'a musulunci ba za ka yi ba dole ne in je ka tabbatar tsakaninka da Allah ka san wancan ne da gaskiya ko da ya zama yana da laki physical evidence wajibi ne za ka tabbatar da gaskiya fa in shan yi fala ta shan ma'a domin idan sun zo sun yi rantsuwa sun ce wallahi ga abu to kai ka san yadda abu yake kada ka shaida ta su misali a mutum ne hada-hadar kuɗi sai ta haɗa shi da shi da wani to kai sai aka sa kai ne alƙali kana wajen ba san kai alƙali ba ne a kan gidan ka sai suka yi komai aka yi memorandum of understanding aka yi komai wani ya karɓi kuɗin wani za a yi ko partnership kan business kaza da kaza kana kallo aka sa hannu aka yi komai aka yi stamping aka tafi sai wancan da aka ba kuɗin sai ya je ya fasar da kuɗin da ya fasar da kuɗin to shi kuma wannan sai ya kawo ƙara shi wanda aka yi waɗaya daga cikin contracting party sai ya kawo ƙara da ya kawo ƙara sai a ce to shi kenan ya provide evidences da ya tashi sai ya kawo memorandum of understanding da kuka yi shi kun ga shi ne zai start as an evidence ko to sai shi kuma wancan wanda ake complain a kan sa almudda alai da ya tashi shi kuma sai lauyansa ya zo ya gabatar da dalilai masu yawa wanda suke tabbatar da cewa dama akwai mutum bila tsakanin wannan da wannan ya ce ya yi kimajin ɗinsa ya yi kaza ya yi kaza shi kuma alƙali based on abin da aka gabatar masa na concrete evidence don shi alƙali yana amfani da hujja ne kai kuma alƙali a gaban ka aka yi wancan suka yi jinayi shi da lauyarsa gaba ɗaya suka tabbatar da cewa ba a yi haka ba kai kuma sai zanto shi wancan ɗin yana da lauya wanda yake ba shi da experience irin wannan sai zanto ya kare shi shin ya halatta tun da dai kai dai Allah ya zartar da kai akan abin zahiri ka rinjayar da kes din akan wancan ƙarshen shi ya yi nasara halatta ba fala tashhad ma'a sai dai idan asalin kes ɗin yana ɗaya daga cikin kes da shari'a ta yi binding sa da waɗansu dalilai waɗanda ko da gaske ne idan dai su tabbata ba za a yi ba kamar misalin hajji misali da za ka wuce a karama kumulla sai ka ga mutum yana zina ka gan shi red handed ka kama shi ka haska ka gan shi ma bai gan ka ba sai ka ji tsoron kada ka je ka zo ka ce ka kama shi yana zina kana buƙatar rabuwar shi guda uku sai kawai ka yi shiru sai ka ka zauna can sai wani ma izo igan su sai izo ce jama'a na kama wani yana zina sai aka gurfanar da su a kogi farko abin da za a ce da shi wannan wanda ya zo ya faɗa da ina shaidinka ya ce wallahi Allah ne shaida ta ni kan ba ni da shaida to shi kuma alƙali ya gani amma sai in alƙali ya ce ya gani ba shaida alƙali ba za ta yi zafin hasu shaidu guda hudu ba dole ne sun suna buƙatar remaining two evidence for them to prove kuma in sun tashi proving din da kyan ne na adultery a musulunci dole sai an tabbatar da akwai mutual consent tsakanin su mazinatan guda biyu kuma sai an tabbatar da akwai abu da ya kira penetration to yi kenan zai zuci wallahi dai iya shaida ta kenan to a musulunci dole sai an masa gudana da janda amma sunan fasikanci kuma zai sauka da kansa da shi alƙali ya tabbatar da cewa wani yayi ne kuma ba ƙarya yayi ba an gane ko a waje ɗaya ne kawai alƙali zai iya rulin a matsayinsa na George ne lokacin da ya zanto su masu husumar mata da miji domin shi miji zai tsaya ya rantsuwa ne ta li'ani to idan alkali ya tabbatar a gabansa a gabansa matar ta yi zina ko a karama kuma Allah ya zanta shi ta yi zina duk da wannan mustaba da wahala hakan ta kasance to kuma sai mijin ya zo ya rantsuwa ita kuma ta zo ta yi rantsuwa to a nan shi mijin yana da ƙari akan wannan rantsuwa duk da cewa su subhanahu ta'ala ya faɗi yadda za a cikin suratun nur to amma a nan shi alƙali tun da ya gani a shari'anta zai iya tabbatar da haƙƙi zuwa ga mai gaskiya tun da ya gani amma in the case da kai alƙali baka gani ba kuma sai ya zanto su ɗin masu musuma sai suka zo kowa ya kawo kuma kowa ya rantse kuma kowa duk sai ya zanto an samu balance na evidences to ya za ka yi kenan to anan sai kai amfani da fizikal ka'idojin da kake da su na doka ka rinjayar da hukunci akan wanda kaga za ka rinjayar domin ya tabbata a cikin al-kutubu sitta hadisi ummu salama Allah ya kare da a gare ta wata rana wani ya kawo da wasu suka zo da annabi sama suka yi sunna shine sai manzo Allah ya ce kai ne hujjarka za ka rantsa ya ce in eh, kai fa ya ce za ka rantsa kowa ya kawo bayani daidai wa da? sai ran manzo Allah ya ɓaci dole ne ba masu gaskiya biyu a lokacin da Dollar one must be the loser and the other must be the winner. Sai wanda su ma ya hau ya ce, Inna ma ana basharun mithlukum. Ni fa kakkure na, kakkure na hankali, ni mutum ne irin Kwakwalwa ta irin kwakwalwar mutane ce. Ina reasoning kuma ina auna abubuwa physically. In dai ba wahayi na yi ba, wa inna ma taqtasimu wa inna kuntum taqtasimuna ila ila kuma kuna zuwa ku kawo ku tara fa rubba ba'dakum yakunu rubba ba'du ba'dikum yakunu alhana bi hujjati min ba'd wata kila ɗayan ku ya zo ya hakikance ya fi iya kera zance da kawo hujja sama da ɗayan fa ahkumu alayhi bi misli ma ara bi haqqi sahibi ne kuma in zo saboda abinda na gani na hujja in bashi haƙƙin dan uwarsa? shi kuma ya san cewa ake ɗan uwansa ne fa in sha fa inna ma hiya na to idan na ba shi haƙƙin ɗan uwansa wuta ban ne in sha fa ya ha, in ya ga dama ya tafi da wutar ya je zai gaba da Allah wa in sha fa ya ruda in ku yana da tsoron Allah to ya dawo da haƙƙin ɗan uwansa to ga wannan cikin na na. idan dai har aka yi shaida akan abin da ba daidai bane alƙali ya ji ya tabbatar da abin bisa abin da shi ma iya ilimin sa kenan to Allah ba zai kama shi amma fa in shahidu inda za su zo su yi shaida ta ƙarya fa ta shahid ma'ahum ka sallama musu in dai ka san gaskiya ne ka tashi tsaye ka kwato wa mai haƙƙi haƙƙinsa an bayyana ko ubangiji ya ce wala tattabi tattabi ahwa alladina kadzabu bi ayatina kada ka kuskura ka bi san zuciyar wanda suka karyata da ayoyin walladhina la yu'minu bil akhirati kuma inda ba su yi imani da ranar lahira ba da za su yi komai da su su yadda akwai alkiyama ba wanda ko me yadda akwai alkiyama ba gani yake rayuwar iyalin ce kawai a yanzu misali su arna ina ruwan su haka kuɗi kawai suke yi yanzu ka ɗauki biyoyi na kuɗi a wajen wayanda ba musulmi ba yanzu ka ɗauki wani marubuci da cikin marubutan da suka kware a rubuce-rubuce aka abin da shafa harkar tattalin arziki akwai wani marubuci a kiransa robert kiyosaki wanda suke karance-karance sun san shi malam khabir ne iktisadi wanda yake da littafin kowa da krista na da an san shi who took my money how to invest your money da sauran littattafai irin nasa wato a cikin ɗaya da cikin littattafansa yake cewa a filosofi na kuɗi yake faɗa ce shi kudi da kake ganinsa kullum suna juyawa ne from the smart to the smarter wanda ya fi wayo kawai shi ne yake karɓa kuɗi a wajen marasa wayo a cikin how to invest your money wato yanzu misali Inda dai ina da dabara da wayo to zan yi applying din dabara ta ta kowace hanya kawai in karbi kuɗinka ko da ta hanyar wayo ne ko in dambare ka ko kuma in zo in tsera maka abu zo in gaya maka abin da ba haka ba wani abin da yake nuna aiki ko ko a musulunci muna ganin kuɗi wasu abubuwa da suke taimaka maka wajen rayuwa wasila ce ta rayuwa bai halatta kuma domin neman rayuwar da take da limit ka saba wa Allah ba kaga bambancin da su kenan ko shi da lokacin da kake karanta irin wannan littafin ka tsaya sosai kada kwarewar rubutu ta wani mai rubutu ta rude ka ka sallama da abin da ka ce a ah, shi ke nan mako wallahi ka ga ai haka ne ko da fashar da aka yi wa waɗansu makiyanka yanzu Dan Brown a cikin The court of Divinity da ya tashi yi littafi ne da ana yin sabbatukan suka haramta haramta siyar da shi ko kuma kankace ne wannan an siyar da kwafi miliyan ashirin kankace ne wannan ya ya kai sai da aka sayar da kwafi miliyan 60 shine littafin da har yanzu ba a sai littafin irin sa ba ka dauki alqur'ani da riyadu salihin da ake ta bugawa ko yaushe amma da har ba a rubuta wa wannan littafi cewa an siyar da shi irin yadda aka sayar da wannan littafin ba nobel ne to a ciki ai nunawa yake yi ai annabi isa ma magana wai bai aure ba ƙarya ne ya yi aure ya aure مريم المقدونة المقدونة مريم مقدلين to kuma sannan ta هاي haifan masa ya to amma yadda ya kera tarihin da labarin da yanayin yadda ita wannan yarinya aka samu gawar kakanta mai gadi na na da sauransu dai ga wanda ya karanta abu nan sai ya yi wasa da hankalinka hankalinka ya tafi to kiristoci wannan abin ya yi musu ciwo a zuci domin ya sa an ga wasu a duniya to su suna kokarin hana siyar da abin domin bakitan an haramta siyar da shi a wasu daga ta kasashen laraba ma lubnan labanan su ba a yadda asirgin da littafin ba da wasu dai da ɗaiɗaikun kasashen musulmi saboda wai akwai kiristoci a ciki kuma an soki addininsu bai kamata ba kuma kuma aka yi tofin alafi ne da littafin da shi ne littafin a coci aka ne masa albarka amma duk da haka ya ci gaba da sai da littafin kuma ya yi kuɗi to kai a wajen karar musulmi bai kamata tun da ya kari ya ka ce ai tun da waɗannan dama mun muna neman abin da zai kai su kasa bari mu tafi a yi a haka ba shi yasa ko hadisi ne aka rawaito shi maudu'i wanda yake raddi ga wayansu mutane da ba ka so maudu'i ne kace a gaskiya wannan hadisi ne inganta tsakani da Allah zai halatta mu ce annabi ya faɗa abin da bai faɗa ba kanka ce a ai ba komai su ma wanda suka kirkiro hadisin makiyan Allah to <laughs> kiyama za su ba ya da kuma kai amfani da azzalimi ka kashe azzalimi an fahimta ko فإن تشهد فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعلمون أما إن سكا فلا بد لك ba to wannan sai ka sallama musu ka karɓa domin shaitan ma ya zo ya ce da abu huraira sake ni zan gaya ma abin da zai amfani ka duniya da lahira ya ce me ya ce idan da ka tashi ka karanta ayatul kursi in ka karanta ta a ranar shedani ba zai matso kusa da kai ba ya je gaya manzo Allah wa sai ce sarakaka wannan magana da shedan ya faɗa gaskiya ce wa huwa kallu amma ba shi makalici kar ka sake shi na'am dan haka rubba lam min ghairi rani in suka faɗi gaskiya to ka karkace su akan gaskiya kuma in suka yi abin a yanzu su to yabe su yanzu da yawa an samu fasto fasto a nan ƙasar lokacin da aka tashi aka soki matsalar islamic banking wallahi an samu yadda fastoci ne suka tashi suka kare musulmai ni na zo lokacin da fasto ya tashi ya dinga cewa amma musulmai ba kyauta ba abu ya taso naku amma kun ja baya bayan abun nan gaskiya ne yana ta comparing and contrasting gashi kaza gashi kaza gashi kaza yace mutane na kiristoci sun tashi sun yace gaskiya hasada yace sun ce sai ai su ma a kirkiro christian banking yace to abin da babu da shi asali ta ya za mu ce dole abin da musulmai suke da shi sai mai amma bari da haka wannan ba yana nuna ya musulmi da wannan karanta amma dai abin da ya yi ya yi daidai an gaishe shi to zaka ka ji Allah ta kama da dai an gaishe shi da wannan abin da yi iyakar ta kenan amma kaka ce a wannan Irish lawyer to Muslims ya kamata gaskiya aka koga ya tambaya ya kamata mu ji ma ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالله بالاخره وهم بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون sannan وهم بربهم يعدلون kuma suna daidaita ubangiji da wasu domin adala shay'a bi shay'i bi ma'ana sawa bihi ya daidaita kaza da kaza wa min al-jar wa at-ta'dil shi yasa ilimin mu na hadisi muke da wani ilimi ya ce aljarru wa ta'dil ilimin da shi ne ake sanin sunayen da za a sanya wa marwaita hadisi wanda da su ne za a karbi ruwayar su ko kuma a ki karbar ruwayar su jarin kama a ce wannan da'ifi ne wannan kazzab ne wannan muntaham ne wannan kaza matruk ne wannan la ba'sa wannan mudallis ne wannan muhtarif ne ta'dili kuma shine a faɗa masa kalmar da za ta sa a karbi ruwayar sa ko a karbe ta misali kamar a ce fulanun sika kaga an gyara halinsa an daidaita shi to wahum bi rabbihim ya'diluna suna hada Allah da wasu ko kada ka fuskura mutum yana kafiri yana haɗa Allah da wani ka ce wani dalili na wani iya iya adansa ko eloquence nasa na magana a ce eloquence ai da da da wani ina kaunar shi wallahi shi yasa ma in yace a abu zai ko kuma saboda ya iya tafiyar da mutane a mulki kusan an samu wasu administrators ko wasu dictators ko wasu politicians waɗanda su tsarin mulkin siyasa har wasu musulmai sun rubuta su kwanakin bayan Nelson Mandela ya mutu mutane sun dinga bin quotations nasa na maganganunsa ana nema a mishi biyayya alhali mutumin da sai da Ahmad Didat Allah ya ji kansa da rahama ya rubuta masa wasiƙa ya nemi ya gana da shi ya bashi dama suka zauna ya tsayar masa da hujja ya bayyana masa cewa to wannan gwagwarmayar da kake yi ta kwatar yanci ba wani addini da ya ta irin musulunci ya kawo masa dalilai masu gamsar kuma ya ji shi da matarsa suka ji sosai magana kuma ta ratsa shi amma da kashe ya ce gaskiya I'm sorry ba zan iya musulunta ba ɗaya hakuri to sai kuma mai kuma bai musulunta ba amma ya mutu ana ta eh, to ka iya cewa shugabannin larabawa sun ji kunya duwannin su suka janyo kansu amma kuma ka zo kana fifita shi akan musulmi wannan kuskure tun da dai ba dalilin da ya hana shi ya musulunta Allah ya saka wa Ahmad da da amin wato ya mutu amma ba na jin ya bar wani abin kasa irinsa duk wani wanda ka san ya isa wanda Ahmad da zai iya masa magana sai da ya masa magana kuma shi salansa na akwai wani dan uwa abokin mu kuma yayin mu da yayi thesis din sa na PhD a Madina kan Ahmad Didat ah, da kuma mawar da ya bayar ko sa wajen mukabala da kiristoci to ya ji ya zauna a wajen 'ya'yansa yake nakalto mana labaran da haka wata ruwaya ina yi mu kai tsaye ne daga gare ni shi kuma daga ɗayan Ahmad Didat su kuma daga gare shi kai tsaye wallahi yake ba labari ce abin da ya samu na labaransa a can in ya tashi ya karɓi mutawa fasto ko bishop ko wani wanda ya gagar sai mu rubuta sosai wasiƙa ce da Allah yana so zai kawo masa ziyara da mularansa ya tashi sai ya bi littattafansa da yawan sai ya tafi da su je ɗan da tattabai ya kuma ba ka littattafai sannan kuma ya ce in za ka ba shi dama in ya ga wani abu da zai iya kalubalanta ka ku tattauna in ka amma sai ka in ka ce a'a ba ka so shi ke nan ya bude maka shi ke ɗan ya wuce in kuma kace ka yarda sai zauna ba sai an yi recording ba da shi ba so yake ka fallasa ka tozarta ba irin mu ne yanzu da so nake in yi muƙabala da wani je dinga cewa ai ni ne wanda muka muƙabalan nan da wani ya shiri bai shiri ba ni ba shi kunya shi yasa ake muƙabala da ga mutane ba sa karɓa amma shi ku tattauna a cikin sirri in ta kai ta kai ta kai abin yaƙi in har sai kun fito da maganar fili sai ce to in ka yarda a fito da ita fili a gaban jama'a in ka ce a'a shi kenan ko ba dole ne sai ka kunyata mutum ba Allah ya ji kan bin lokacin da Abdambawi Allah ya ji kansa da rahama Sheikhul Azhar wanda ya mutu da yayi zama a jami'ar Islamiyya ta Madina ya koyar yayi head head of department na kisimin kisimin tafsir a jami'ar Madina tsawon shekara hudu ni na ji shi yana faɗa wani conference da muka taɓa zuwa muka ya zo ya ce tun da yake a rayuwarsa bai taɓa jin daɗin duniya ba irin shekara hudu da ya a Madina a yi wallafa tafsiri mai mujallati hudu in ka gan shi tafsiri ne mai kyau to amma bayan ya koma misira sai ya dan bar tafarkin ahlus sunna sai ya koma irin mazhaban ta ashariya da kurakurai da yawa abin da shafi aqida to amma ya zama babba yanzu ya zama shekul azhar shekul azhar duk duniya ana lissafa shugabannin duniya ko ga wannan sadinkin duniya da bi shekul azhar rakta na jami'atul azhar shikenan to sai wata rana ya zo makka da yadda ya zo ko hajji ko umara ko dai wata ziyara ta aiki to sai za su gana da mufti al'am grand mufti his eminence bin ba Allah ya karsa da rahama to sai irin ɗaliban ilimi suka ce to alhamdulillah wannan bawan Allah san da yake Saudiya ga yadda yake kuma gashi ya canza da ka shekana ka samu dama ku tattauna da shi da haka a kalla a tsayar masa da hujja duniya ta san cewa kan kuskure ya fi sai su ba gwamnatin da da'awa ce ya zo ya kawo bimbal ziyara duniya ta haɗu ana kabarin bimbal ya ce me ra'ayinka fadilatin doktor ko mu tattauna akan wasu matsaloli na aƙida haka domin mu tabbatar da ne gaskiya sai ce ala gafar tamana an takari kai a sani na mutum ne mai karanci ina ganin kar a taba wannan bangare ce Allah ya baka abin da kake so shi za Allah ya baka ya ba shi ai in wani ne yanzu ya samu damar da zai ma kafa musu musa a ba ba zai tambaye ka dan me kai haka ba Didat yana garinsa sai da ya rubuta wa Clinton Bill Clinton wasiƙa har zuwa kai na shugaban ƙasa da shi da matarsa Hillary Clinton shi a uwa ya gaya mini ce ya ga kwafin wasikar a cikin bayanin nida da aka sinadin ne wannan mutasir sai ce da ya rubuta wa clinton din ya tsayar masa da hujja ya koda masa addinin musulunci ya rubuta a hilal din wacce ta yi waziratin kharijiya hmm. abin nan minister of foreign affairs ta america to sai ita ta rubuto masa wasiƙa ya ga amsar shi na uwa da nake ba ku labari daga gare shi ta rubuta masa ce ta ji daɗi ba ta san har tana da kimar da musulmai za su ba ta muhimmanci haka ba amma za ta duba amma shi kirintar bai ce komai ba ita dai amma ta ce kaga ai ya tsaye musu da rinja ranar gobe al-kiyama, Allah ba zai tambayi al'umma ya ce bai sa wa'annan manyan mutanen ba ku tsaye musu da rinja ba kuma wannan haka ya kamata a yi musamman ku da kuke zauna a irin wayannan wuraren ku yi kokari a ga kyawawan halayenku da ɗabi'unku su wakilci addinin musulunci sa'annan kuma ku ɗau salo na kiran mutane da hikima a lokacin da kawai abin da kake bukata kai shine ka tsaya kai packaging ɗin da'awar ba dole sai ka kira mutum ya ji ba sai ka tara irin laccocin da kake so ya ji ka sa a memory in ka gamu da shi ka ce kyauta ce na baka da daɗin rai da sakin fuska da farin ciki da wanda za ka ba shi sha Allah ne shekara goma ma bai ji ta ba ana nan wata ran bai ji ta ba wani zai ɗauka yanzu kuma zai zai fahimci in dai gaskiya ce kada a koma gefe ana ta gumi cewa sun yi sun aikin banza sai kafirci suke to akwai kafirin da wallahi ka zo nan da su san komai akan musulunci wanda inda za su san musulunci masu ya ne misali alheri kaga akwai masu kyakkyawar ɗabi'a da tarbiyya a cikin su akwai wata baiwa Allah take ban labari ta musulunta a Amerika take ban labarin gari da musulunta ta tace wata ran ta zo sto za ta yi irin supermarket za ta yi ciniki sai ta gamu da wata mata yar Kenya sai kawai dan abu na magana shiga tsakanin sai ta burge ta sai mutunci ya shiga tsakanin ita yarinya ce a lokacin tana shekara goma sha shida zuwa sha bakwai ita kuma yar canya babban mace ce shi nan sai ta ban mata tasiri a zuciyarta sai suke communicating sai ta ce wai dan Allah ita ya ta ganta cover with hijab kuma bayan nan ta ganta da kyawawan halaye wai wani addini take yi sai ta ce musulunci ta ce mai musulunci ni a yadda take gaya min baki da baki ta ce ita ce ta sanar da ni waye Allah ta ce ni wallahi kafin nan ban taɓa sanin wani Allah ce a kanta na san Allah ta ce a hankali kawai sai da karɓar musulunci na ce to ya iyayen ki fata ce wallahi ita iyayen ta ita ba san addinin da suke ba amma dai tana jin ko kiristoci ne ba dai sa zuwa coci ba sa karanta bible ba sa komai kawai su a haka na ce to yaya musulunci ta ce ai bisa barin ciki da wani abu kuma da musulunci so da ita mahaifiyarta dama tana tsoron kada ta je ta haihu kanta ya aure ita kawai abin da take so a duniya wannan ƴaƴar tasa guda ɗaya kada ta je wani ya san ta kafin ta yi aure amma ba musulma ba ce to yanzu duk abin da zai sa ta dinga rufe jikinta ta ɗan yi nisa da maza tana san sa da haka ta ce tana encouraging dina a kan musulmi na ce to za ki tallata musu ta ce kai to sai dai zan ci gaba da gaya musu amma su ina ga gaba ɗaya addini ne da ya yi amma dai gaskiya suna jin daɗin addinin musulunci da nake kuma suna ba ni dama ta ɗari bisa ɗari sai na nake in cika shekara goma sha takwas don a fitar min da driver's license dina a fitar da ni daga cikin national identity card nasu zama komai nawa to a lokacin kuma zan samun sakewa in yi aiki kuma sanda ta cika shekara goma sha takwas sai ta gaya wa mutane tana ta murna to irin waɗannan in suka mutu ba sai Allah ya tambayi al'ummar da suke kusa da su cewa ba ku zo kun gaya musu waye Allah ba kun jawo su kusa da Allah kun zauna dai kawai da rikici kuke take su kuna da masu to bai kamata ba amma suka yi abu na kirki a karfafe su akan abin kirkin kuma sai a capitalize akan wannan abun a haɗa abin kirkin da musulunci dan su gane cewa suna shiya da addinin musulunci a wurin wani abu yanzu misali a satin nan ba amerika sun yi aprobin auren jinsi ba duk wanda yake rubuta ba ba ya ce yanzu an yi approving auren jinsi kuma an yadda an sa hannu na lissa ɗinkin duniya ta yarda ta wafaka yanzu namiji zai iya auren namiji ba za ta iya auren mace wani ya rubuta to amma abin da zai birge kare da cikin arna akwai wanda sun tashi suna yakar abu a wancan lokacin baya da aka fara kawo birnin majalisa ana tattaunawa wanda ga cikin shugabannin afirka wanda ana jin duk ganshi shi ya ce to in dai shugaban ƙasar amurka yana so ya halatta auren jinsi kuma yana so in yadda in karɓa a ƙasa ta to ya bari in fara auren sa tukuna ba ku gani ba a rubuta ba zai mun kama sunan ƙasar ba kowa ya rika ya sani kaga shi ba musulmi bane ko musulmi ne ba musulmi bane to anan sai ka ce wannan an gaishe ka abin da kai kai ne a musulunci ba haka ne an kafa masa hujjar da an san dai ba zai taɓa yadda ba shi ma yana kyamar abin to kuma ya za ka yadda mutane su saboda kawai mara musu baya to amma kuma duk da haka shi wannan shugaban da ya ka arni kuma ba a canja wa musulma kuma ba arni arni ne dan ba na gari a kashi in ji ba wuce. <laughs> saboda haka kada wani abu kuma ka ce ai zan ba koma irin yadda yake sa kaya haka zan dinga sa Allah subhanahu wataala ya hana saboda su din nan wato su ne alladina kazzabu bi ayatin lahi kuma la yu'minuna bil akhirati kuma hum bi rabbihim ya'dilun Allah ya samu dace abin da muka dade Allah ya ba mu dadan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبح لنا رسول رواية الشيخ هو عبد الصلاة أنه على رمى شكر الشيخ waɗansu jakadu ne wanda kungiyar da masu yi zaɓi su wani kamar su suna da turo daga national zuwa headquarter kungiyar da masu yi wani kamar su suna sanin jihar rivers wanda ke 36 ward kuwa abin da muka saurara da wani ne Allah ya sa ya amfani mu su kuma wannan malamai wani kara Allah ya ba su lada a cikin da suka aiwatar ba to sai tambaya wani abu guje bisa ga batun na wato batun shari'a lori ya gaza kawo misali shi a tunaninsa yana ganin cewa don bayani da kai wato law kamar wanda ake aiwatarwa a high court da kuma magistrate court wato ya kasance kenan kamar yadda aka cewa wani statue ido haka wato the law actually is blind sai ce hakan wato ya kasance wato abin da ne aka yi fidu ko aka sakawa mai shari'a hannu ya kama ya shafa ya san wannan shi ne abin da ya samu na wato evidence to hakan shi zai ba da dama cewa wannan shi ne gaskiya na biyu kuma shi ya kasance musulmi don gani da wancan bayani da aka yi zai iya kai an wancan musulmi in an danne masa hakin sa wato zuwa irin wannan kotun to wannan shi ne tambayar sa insha Allah sai kuma a kasa sai ya ce ga dabbobi waɗanda ake hula musu hanci ake hula da su yana tausayawa amma kuma shi ya yi da haka shi ke nan san da wani to game da tambaya ta farko gaskiya ni ban gane me take nufi ba kamar misali yana so ya tambayi halaccin alkali ya yi aiki a kotun da wata shari'a musulunci ba ko ko wani abu da ya kama da haka haka yake nufi inda eh, ake da yawwa so wannan ma'alin da ce a suratun misali muke insha Allah da sai mu buɗa mu yi bayani sosai tare na yi tafsirin suratul nur a azumin bara a masallacin biyar suna a gwammaja kan ba tafsiri na na bara kusan gaba ɗaya ya tafi akan criminal law kusan a farko farkon samun ɗau kwanaki da yawa muna bin matsaloli mun tattauna matsaloli sun fi hamsin akan matsaloli na shari'a da kuma mukarin su da irin kwamallo da muke da shi a yau to shi kwamallo wanda dokoki ne da ƙa'idoji wanda suka ginu akan kwato mai haƙƙi haƙƙinsa da kuma kiyaye doka da kare ta kiyaye doka da kare ta a bisa hasken abin da shi kundin tsari ya kama da constitution ke a sannan kuma kwato wa mai haƙƙi haƙƙinsa a mahargar duniya a abin da duniya ta yi imlaki ta rubuta cewa shi ne haƙƙi wanda kuma duniya ba ce haƙƙi ba ne suna da ƙa'idojin da suke bi wajen shimfiɗe wannan abin da kuma tarihi idan ka ɗauki shi tsarin kwamar lokacin za ka ga asalinsa ba shine tsarin da Allah ya saukar ba domin tsarin da Allah ya saukar daga sama yake shi yasa ma za ka samu idan ka je wasu jami'o'in za ka ga akwai combined law sai a ce maka common and islamic law to common law daban na islamic law daban ko a ce maka shari'a and civil law kaga shari'a wani abu ne daban civil law ma wani abu ne daban to inda da shari'ar Allah bai halatta wani kowa ne shi ba muddin musulmi ne ya bar shari'ar Allah ya je abin da ba shari'ar Allah ba wannan haram kamar yadda aka haramta riba aka haramta cin riba din da bayar da ribar da yin rubutu a matsayin shi a matsayin sakatare na wanda aka ci riba a gabansa da kuma yin shaida kan abin da shafi ce riba to haka zalika ka kai tsara zuwa kotun da ba ta shari'a musulunci ba ko ka yi aiki a kotun da ba ta shari'a musulunci ba ko kuma kai ka yarda da abin da yake ba na shari'a musulunci ba wannan haramun ne kaular wahid to amma a cikin ka in ka shiga amma in ka shiga cikin shari'ar musulunci kuma a abuwa in ka shiga cikin shi constitution ne ko kuma abubuwan da su ne suke tabbatar da haƙƙin da kun san ba wai da constitution kawai ake zuwa tsari ya ce to constitution a section kaza sau section kaza ya ce kaza akwai abin da ake kira constitution akwai abin da ake kira wato akwai abin da ake kira penal code akwai abun da ma baya cikin constitution din baya cikin penal code din amma akwai su selected laws abin da yake kiran su status wanda su ake haduwa su ake hadawa a kalla abu maslaha a yanke hukunci domin kwato hanki ko kuma salwantar da hanki to sai kaga a cikin su akwai abin da ya saba wa ya saba wa shari'a kai tsaye akwai kuma abin da bai saba wa shari'a ba yayi daidai da shari'a wanda ko da shari'a musuluncin ka dawo da irin su za a yi maka ana samun ɗaiɗaikun abubuwa amma ba wani abu da za a samu wanda ya fi na shari'a musulunci kyau to da duk abin da aka yi is man name is not divine ba Allah ne ya saukar da shi ba to ku an yi kokari an samu muwafaka a dace da abin da Allah ya saukar to a jumlace kasancewar ba duka constitution ne kafirci ba ga baki ɗayansa a ce komai a cikinsa duk wata fakara daga cikin fakaran din kafirci ce a akwai dai fakarar din da kafirci ne akwai kuma fakarar din da ko a musulunci ma haka abin yake a misali section din da yake cewa eh, akwai kuma abin da shi kuma an aka sake shi haka ba kai ne kafirci ne amma kuma in aka kalle shi ta wata fuskar za a iya ragewa a rage a rage a ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza to saboda kasancewar ɗabi'ar constitution a haka yasa ba wai komai aka haramta a cikinsa ba an haramta a yi amfani da shi ne a matsayin tsari kuma bayan tsarin Allah to duk abin da ya zanto an haramta shi irin wannan haramtawa akan halatta shi bisa da wannan na'am ita kuma larura manyan malamai su ne suke tsayawa su kalle ta su yanke ta kamar yanzu ni iri na ba zan iya deciding ku ce abu kaza larura ta yi warancin cewa za a iya yin abu kaza ina ganin idan aka ɗauki kyakkyan zuwa ga grand malamai manya manyan ko na najeriya ko na wajen najeriya wanda suka koshi da ilimin addini suka koshi da qur'ani suka koshi da sunna kuma sa'an nan suka kwari akan abin da ya shafi zamani dan kaka dinga samu malamin da kullum yana tsoro bai san halin da duniya take ciki wanda ana duniya kinta ne tana ajiyun ka komai yana kewayawa ka je ka masa tambaya akan wani contemporary issue bai sa abin da zai maka bai dauko maka wani outdated fatawa da aka yi astaghfirullah ba wani na nufin outdated in the sense that duration dinta ya kare ba amma ba abin da ke nufi da ake kira al-fiqhul waqi yanayi ma yana da cikin su kuma shari'a ba ta manta da wannan bangaren ba yazo ya baka fatawar da ba haka take dole sai an samu malamin da la ya da an shari'a kuma sannan ya san zamani to sai ya auna sai ya misali din cewa shari'a ta yadda ai ko ba ta yadda ai ba kawai misali amfani da kotunan da ba na musulunci ba amma hukunci a duk wata kotu da ba ta musulunci ba haramun ce duk wani tsari da ba tsarin Allah ba haramun ne to amma idan mutum ya kasance a cikin larura kuma ya zanto a cikin abin da za a yi masa hukuncin ba kai tsaye a ce saba wa Allah ba ne to anan shi ne ce kuɗin malamai suka yi vitamin ɗin larura suna kuma ba da hukunci na shari'a a kai an gane ko kan wanda ya shafi sana'ar lauyanci abin da shafi sana'ar alƙalanci a magistrate court da sauransu don kakace duk wanda ka gani a magistrate court ya zama kafin ko kuma duk wanda kaga an kai shi majin court ya zama kafiri bayan mun tattauna kan matsalar a gayyace ka inda ka san za a zalunce ka tunda kun san gayyata ma a yanzu kala kala ce akwai lokacin da gayyatar da baka isa ka ba misali in yan sanda suka zo kai a arrestin din kaga za su kai shi inda watakila za su zalunce shi su yi masa shari'a da abin da ba Allah ne ya saukar ba haka zalika kuma akwai lokacin da za a kawo mutum samun za a yi samun din mutum abin da ya kira sammaci kaga shi ma is an invitation amma by virtue of law samun is different to arresting ko to amma shi ma akwai abin da doka ta zana da a samun sannan bayan kuma akwai invitation da misali SSS za su iya ba mutum invitation a mutum can zai tafi kuma sai a yi titenin nisa kaga shi a detaining din mutum is different to a ce an yi arrestin ɗinsa ko a wajen yadda za a kalli shari'ar da doka to ina abubuwan da issues ne wanda suna buƙatar a samu a samu ka'ida ta musulunci da za ta kalle su ta yi nazari a kansu to inda ka bar a ce aya ce ta zo a kai sai mu je mu ɗauko abin da malamai suka faɗa sai mu karanta mu warware amma wannan dai na bayan ne domin ƙarin haske da mai a daga cikin abubuwan da da yawa mu da muke tafsiri muke kuskure a kai kamar yadda na sha faɗa malamin tafsiri ba malami ne mai fatawa ba ba ko sai ba kowane malamin tafsiri ne zai iya yin fatawa ba sai malamai masana Allah da kuma suke kokarin aiki da abin da suke yi wanda suka san zamani suka san me zamani yake ciki wallahu ta'ala a'lam to kamar da wata tambayar da ya aka sako ta me ce wannan wanda yace dabba wanda ake nuna mata hanci noma eh yau wato dabbar da ake nuna mata hanci inda ya zanto za a iya yin noma da ita ko ba a huda mata hanci ba za a a jin daɗi ne to bai halatta a huda mata ba ah. saboda huda mata akwai cin zarafin ta ko mun karanta a cikin haƙoƙin dabbobi a musulunci cewa bai halatta ka zalunci dabba ba kuma maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani yana azabtar da rakumi sai Allah ya ne wanda ya haka kuma annabi sallallahu ya gara kuni an wahalar da shi yace ya kawo mini ƙara ala tattaqillaha fi fi hada za ka tsoron Allah akan wannan ba to ya zama wajibi a kiyaye wannan idan kuma ya zanto ba za a taɓa amfanuwa da shi ba sai an masa haka kamar yanzu akwai linzamin da ake sa wa doki sai ya ci masa nan to amma ba zai taɓa tafiya ba linzami ba ko kuma Allah ya yi shi dama dan a haushi sai ya yi haƙuri a sa masa linzamin <laughs> ko ba ka ba wani option yawwa dan zai cutu kuma kai ba za ka cutu ba cutuwar da za ka yi ta taza da shi musulunci yana duba maslaha to sai ya rinja da al-maslahat al-amma al-maslahat al-khassa wallahu ta'ala a'lam na'am to jama'a kun ji bayani daga Sheikh Abubakar Abdulsalam kan to ina ganin saboda lokaci insha Allah za mu tsarin zara dai ɗaya